أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a wannan marice na litinin takwas ga watan ramadan a shekara ta 1437 na hijirar manzo sallallahu alaihi wasallama wanda kuma shine sha uku ga watan shida a shekara ta 2016 a lissafin miladiya wannan shine darasinmu na takwas kamar da lissafin kwanan wannan wata yake kuma ba tare da bata lokaci ba za mu dora inda muka tsaya jiya na gaya mana dangane da faɗin Allah subhanahu wa ta'ala da yake dangane da faɗinsa da yake gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna hada lahu dake cewa fala takunanna fala takun min almumtarin ko yace alhaqu min rabbika fala takun min almumtarin karkashin wannan aya ko bangare na aya Allah subhanahu wataala da ya faɗi wannan magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mun ga wata ka'ida da malam Abdurrahman bin Nasir al-Sa'idi yayi mana istinbatin ta akan ta muka tsaya dama na shi mu za mu dan dauraya haka akan ta sannan mu wuce babban abin da so in mana tambihi akai kafin mu wuce aya ta gaba shine abin da ya shafi shubuha da yadda ake mu'amala da ita a hanya ta daidai yadda malaman sunna suke mu'amala da shubuha alhamdulillah kun fahimci dai me ake ce ma shubuha kuma abin da ake nema a gun musulmi a kowane lokaci shine zama yana nesa da inda shubuha take ba don komai ba sai saboda ita shubuhan mutum ya bita to tana rikita masa addininsa diya da mutum yake shubuha takan dan girgiza shi ku duba ku ga shubuhar da iblis ya jefa wa annabi adam alaihi salatu wassalam da yake ce masa bayan an hana shi da shi da matarsa su ci abin da allah maɗauki ya hana na wannan yar itaciya ku ga dai ba wata hujja ya kawo da wani dalili ba cewa abinda Allah maɗauki abinda ya sa Allah ya hana ku cin wannan itaciya ba wani abu ne illa an ta kuna malakai ne an ta kuna min alkhalidi Allah baya son ku zama mala'iku ne baya son ku dawwama ma'ana a ce in kuna so ku dawwama to ku ci shike na sai ku dawwama kaga wannan rudani ne wannan shubuha ce a iblis ya kawo annabi adam irin wannan zaka same su wanda kuma da'iman tsakanin kowane dan adam da iblis shi sa Allah mu ke kira shi alwaswasul khannas saboda yana sa mutum waswasi ya sa ma kokonto kuma sannan a ɓoye yake yana yawan ɓuya yana sanya maka miyagun abubuwa Allah ya ba mu labari dama a kansa innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahu shi da kabilarsa wato da zurriyarsa suna ganin ku ta inda ku ba ku ganin su daga shubuha sawa'un daga shaidan ta hanyar karance karance ta hanyar sauraron abubuwa wajibi ne akan musulmi ya kiyaye kuma aiki ne na malamai a kowane zamani su ga cewa sun ɗauki mataki kada shubuha ta yaɗu a hannun mutane amma a zamani irin namu ne yanzu wani zai ce ai shubuhar sauraron ta kusan ya zama ba yadda za a yi da shi wani abun kana so ka saurara ba ka so ka saurara sai ya zo kunnanka to irin wannan me ya kamata mutum ya yi babban abin da ya kamata mutum ya yi ya yi tasalluhi da qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san su yadda ya kamata sani tare da tadabburi ka san ƙur'ani sosai domin duk inda mai rikici zai kawo maka rikici in har ka fahimci alƙur'ani kuma da hankali mai kyau kake fahimta domin shi hankalin fa dole sai da shi amma hankali ala ce ta fahimta ba masdari ne mustaqilli ba wannan shine abin da masu bid'a suka kasa ganewa daga ahlus sunna a wurin ahlus sunna hankali ba masdari ne ba source ne na samun information ba yadda zaka ce daga nan zaka ɗauko aƙida ba a ɗauko aƙida daga hankali amma fa nassi ba a fahimta sa sai da hankali duk marar hankali kun ga ɗabi'ar shari'a ma an ɗauke masa saboda ba zai fahimci komai ba zai yi garin magana zai iya zagin Allah zai iya zagin Annabi sallallahu alaihi wasallam zai iya faɗin abubuwa da dama don haka baya baya lissafi baya cikin lissafi amma fahimtar nassi ba zai yiwu ba sai kana da hankali to a yi amfani da hankali a yi tadabburi mai kyau tadabburi shine a tuntuntuni da lura da bin abu a hankali har a gano manufarsa shine tadabburi to kana karanta alkur'ani ka fahimci me Allah yake so hakan kana karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka san me annabi sallallahu alaihi wasallama ke nufi sannan in kai mai karatu ne ka kiyaye duk wata shubuha ko kafin in zo nan daga cikin abubuwan da ya kamata mutum ya sani akan shubuha bayan mutum ya san qur'ani ya san sunna ya kuma san yadda zai tadabburi to ana san mutum ya zama yana da sur'atul badiha saurin halarto abu saurin halarto hujja yana taimakawa mutum wajen maganin shubuha take saboda saurin zuwanta ba sai ya je yayi tunani a kanta ba sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu shubuha ta shiga hankalin wasu daga cikin su manyan mutane har sayyidina Umar ina cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai rasu ba ai kun san wannan kissa me maganin ta karatun da sayyidina Abubakar ya karanto nan da nan ya karanto innaka mayyitun wa innahum mayyitun وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم yana karanto wannan ko shikenan hankalin kowa sai dawo jikinsa wani lokaci zuhul yana ɗauke hankalin mutum daga tuno hujjarsa sai ya zama an faɗi abu hujjar ka bata kusa sai nan da na shubuha ta shige ka har an fara tunani a gaskiya fa za a yi manzo irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya zo da Qur'ani shi ya zo da wannan addini kuma a ce yau ya mutu baya nan duk an manta waɗancan nasoshi amma da sayyidina Abu Bakar karanto nan da nan sai kowa ya dawo da haka shubuha takan zuwa wa mutum ta kowanne iri ta iri daban-daban kuma abu na gaba mutum ya kiyaye karanta littafin da ya san akwai irin waɗannan shubuhohi a cikinsu duk littafin masu wanda suka rubuta shi akan manhaji na bid'a mutum ya kiyaye ko wanda aka san yana nisa da qur'ani yana nisa da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa malamai ai suka yi rubuce-rubuce wajen tahdiri akan littafan ahlul kalam mutum ya daina karanta littafan ahlul kalam da yan falsafa saboda idan shi ba mutamakki ne a ƙur'ani da sunna da fahimtar su ba to za a iya janye masa hankali a nesan tashi daga bin ƙur'ani da bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imam ibn qudama al-maqdisi wanda dai muka sani mai littafin al-mughni yana da littafi da ya rubuta sunansa tahrimun nazari fi kutubil kalam shi ba ma cewa ya tahzir ko tsoratarwa ba a cewa tahrimun nazari fi kutubil kalam littafi ne su kutub sunansa ma kenan haramcin mutum ya karanta littafai irin na wannan ahlul kalam wanda suke rubuta abubuwa to shi yasa nan malam yake gaya mana a ƙarshen maganarsa da yake cewa wa bi hadhihi alqa'ida الشرعية تنحل عن الإنسان إشكالات كثيرة wato da wannan ka'ida na shari'a ko ta shari'a tanhallu an insani iskalatun kathiratun iskali mai yawa zai warware wa mutum daga wato irin abubuwan da ahlul kalam suke kawo shine yace yuriduha almutakallimun wa yurattibuha almantiqiyun wanda ahlul kalam suke kawowa masu mantiki kuma suke jejjera su a matsayin ka'idojinsu na istidlali idan mutum ya san waɗannan abubuwa ya san wannan ka'ida cewa in ka san gaskiya to duk abin da ya saba mata ƙarya ne to za ka huta daga a ce ma shubuha ta shiga kanka to la'alla in shubuha ta shiga kuma ya za ka yi kafin ta shiga kuma ya za ka yi ka ɗau mataki kada ta shiga domin waɗannan mutanen sun rubuta littattafai da yawa da za su ja hankalin mutane kuma za su ruɗa su yanzu misali abinda malamai sukan ba da misali da shi a littafin tafsiri littafin tafsirin fakhruddin razi muhammad bin umar razi wanda ya rasu shekara 606 da hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin manya-manyan malaman mazhabar ash'ariya bal ka iya cewa shine wanda ya rubuta musu ka'idojin ash'ariyanci sosai bayan irin su bakillani sun zo bayan su aljiwaini da duk suka zo suka cakuɗa harkar aƙida da mantiki domin a hannun juwaini aka fi samun wannan abun sosai juwaini abdulmalik bin abdulaziz wanda ya rasu ɗari hudu da saba'in da takwas shine ya fi kowa a cikin malaman ash'ariya cakuɗa harkar mantiki a cikin abin da ya shafi aƙida daga baya kuma sauran suka gina a kai musamman kuma arazi shi yasa ibnu taymiya da ya tashi raddi akan ash'ariyya sai raddi akan razi sosai ta bangaren abin da ya shafi sifa ya rubuta naqd at-ta'sis wanda ya rubuta ya rubuta shi ne raddi akan littafin asasut taqdis na shi fakhruddin razi da ya rubuta ka'idojin su na ash'ariyya to idan mutum yana so ya zauna lafiya inda shi dalibin ilimi ne kada ya kai ga karanta irin waɗancan littafai har sai ya ƙoshi da ilimin aƙida ya fahimci inda aƙidar ahli sunna ta dosa da dalilai da hujjoji akan manhaji na magabata to zai iya tsira in ya karanta waɗancan domin zai zama karatun da zai yi karatu ne na yadda zai san yadda zai mai da martani akan abubuwan da aka ambata me dalili na irin waɗannan abubuwa kai hakuri na shiga cikin wannan gefen ba don komai ba sai saboda faɗakar da ku galibin su waɗannan mutane da ake ce ahalul kalamu me yasa ake so ake son ka guji littafansu domin su ana cewa dama harkar ilmin kalami ne ma'anarta shine masu harkar gina maganar aƙida kuna ji maganar aƙida wanda ya kamata a ce an samo ta daga ƙur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to su suna gida ta ne akan hankali ba ruwan su da nafsi daga cikin siffofin su zaka ga galibin su ba su da ilimi mai zurfi a harkar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu waɗancan da na ambata mai ba ƙwararru ne a filin hadisi ba irin su baqillani irin su juwaini manyan malamai ne ban rena su ba yau sun yi rubuce-rubuce da suka amfani musulmi a wasu fage amma harkar ilimin sunna ta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su ne manyan malamai ba har su gazali har su sannan su shi wannan Fakhruddin Razi zaka akwai kwamata na cikin rubuce rubucen su in dai ya shafi zancen hadisi kar wani ya ce muna sukan su magana ce ta gaskiya ka karanta littafan su to harkar hadisi ba za ka kusa ka ce ba sa cikin malamai a hadisi yauwa malamai ne a fagen wannan abin da suka mai da hankali a kansa ilmul kalami da falsafa da zancen waɗannan abubuwa sun yi ƙoƙari wajen wani abu yanzu musamman baƙillani ya yi ƙoƙari wajen raddi a kan shi'a wajen abin da ya shafi ƙur'ani na ga mana littafinsa al-intisaru lil qur'an da ya rubuta ya raddi akan duk wata shubuha da ta shafi ƙur'ani yayi amfani da hanyoyi na hankali wajen kare alqur'ani mai girma kun ga wannan yayi amfani to amma hanyoyin nan na hankali ai ba su kaɗai ake bukata ba a wasu fagen abin da ya shafi me za a tabbatar wa Allah me za a ce dangane da siffofi da imani da kaddara da sauransu shi yasa suka yi khalqi suka yi takhabbuti a cikin waɗannan abubuwa din saboda nisan su da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zan ba ku misali a Fakhruddin Razi a cikin tafsirinsa tafsirinsa mashhuri da mun san ana ce masa at-tafsirul kabir ko kuma mafatihul ghaibi sunansa kenan zaka samu zai kawo hadisai wani ba shi da asalin inda ya samo su idan ko wani hadisi da ya kawo a cikin tafsirin suratul asr suratul asr wal asr innal insana lafi khusr ya kawo labarin wai ruya an ruwaito dan haka zaka ji malamin hadisi zaka ji ya ce maka أخرج البخاري ومسلم أخرج واني دواني هو أن واني دواني كوي أقول لك نازل مكركتي ملينا مسلم أما أنا زنتم حركة علم حديثي dai kawo wani hadisi yace ruwiya an ruwaito wata mata tana ihu a garin Madina tana ta cewa ku kai ni gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka kai ta wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce menene ya faru sai ta ce mijina ne baya nan yayi tafiya ya dade ni kuma in ji ta ta ce sai ta je ta yi zina da ta yi zina har ta samu ciki ta haifi ɗa shi ne ta ɗauki ɗan ta jefa shi a cikin wani tsimi har ya mutu ta ɗauki tsimin kuma ta sayar to shi ne ta ce mai hukuncinta ta zo tana tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wai sai annabi sallallahu alaihi wasallama ta zo tana cewa wai tana da tuba kuwa Allah zai karɓi tubanta shine wai sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai mata to zina dai jifan ki da ma'ana jebe ki da shine hukuncin ki kisan da kuma da kika yi wai fa jazaohu jahannamu sakamakon sa wutar jahannama ma'ana zaki je wutar jahannama a sai da wannan tsimin kuma to kin yi babban laifi amma kuma wai ina tsammanin dai sallar la'asar sai baki ba shi yasa ki je kika yi wannan laifi wannan yana kawo wannan ne a suratul asr dan ya nuna mana muhimmancin al'asr sai ɗauko wannan zance kuna fahimtar wannan abu shine malam alusi a cikin ruhul ma'ani tafsirin sa na ruhul ma'ani da yazo kan wannan magana sai ce da sai kawo wannan hadisi yace wa amma wannan hadisi na bintika littafan malamai babu wanda ya ruwaito wannan hadisi sai imam yace imamin abin da nake nufi da imam shine imamin nan da yake zuwa da abin da manya duk malaman hadisi ba su san me yake kawo ba shine fakhruddin razi zai kawo maka hadisi bai san daga inda yake ba duk littafan duniya na hadisi ba wannan hadisi a ciki babu shi to amma su komai suka kwasa sai su kawo to wannan shine dalilin karkacewarsu a harkar abin da ya shafi akida kuma in sha abin nan ba wai wani lokaci ba wai da ganganci ba ne ba wai so suke su saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da gangan shi yasa suka shiga wannan ba amma mafi yawan su sun tashi wannan shine suka bude idan su a hannun malaman su suka karanta kuma har suka yi zurfi a ciki amma shi sa aka samu daga cikin su har shi rabi din da yawa daga cikin su sun zo a ƙarshen rayuwarsu sun tuba sun tuba suka watsi da wannan abu kun san kissar aljuwaini shi wancan da muke zance wata rana da yana magana akan mimbari yana magana akan istiwa'in Allah a sama sai ce shi bai ga wani dalili na istiwa'i ba ba wani dalili da zai nuna cewa Allah yana sama iya ka kawo maganganun su na hankali akan Allah yana ko'i sai wani bawan Allah ya daga hannu ya ce akar makallahu ina da tambaya yace me tambayar yace ni wata larura ce ta dame ni a zuciyata na rasa yadda zan da ita yace mece ce yace kullun na tashi addu'a sai in rasa yadda zan yi dole sama nake kallo ai na shafa ko ne kisa dole sama nake kallo in daga hannuna in ce ya Allah ba ni kaza ba ni kaza yace don Allah ka bani maganin wannan abu yadda in zan yi in dai tun da kun ce Allah yana ko ina in na tashi yin addu'a in yi kasa in yi gefe ko ina dai amma ba sama ba wannan abun kun ga dai ba hujja bace ta ta Qur'ani ba hadisi ba kun san cewa ita ce sababin tubansa daga jin wannan ya rasa yadda zai bada amsa ya sako yana cewa hayyarani alhamadani hayyarani alhamadani hayyarani alhamadani wannan mutumin hamadan din ya ruda ni ya rikice ni a ƙarshen rayuwarsa kuma yake kai jama'a ina ba ku shawara wallahi ku rubu da duk hanyoyin nan da muka koya muku na ilmul kalam ku kama in ka zo maganar isbati ka karanta ar-rahmanu ala al-arshi istawa in ka zo maganar nafi ka karanta laita ka mislihi shay'un wa huwa samiul basir ka zauna lafiya to kun ga wannan su ne fa suka shiga cikin wannan harkar su suka rubuta abin da waɗannan mutane da yawa daga baya suka samu da aka gina ma wannan harkar ta ta harkar ash'ariyanci din da komai duk su suka gina ta amma gashi sun tuba kamar da ibnu timiya ke faɗa dangane da gazali yana cewa ya mutu an samu sahihul bukhari akan kirjinsa ana sa ran ya tuba ne ya kyautata masa zato kuma wannan haka ya kamata a yi wa malamai kyakkyawan zato amma dai abin da suka rubuta a littafansu wanda yake hannunmu wanda ya saba lalle a ce ya sabawa hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga kenan in ka tashi ya kamata ɗalibin ilimi a nusar da kai a ba kowane littafi zaka je yanzu misali wannan littafi na Fakhruddin Razi ba a ba wa ɗalibin ilimi shawarar ya je ya karanta shi saboda Allah ya koyo mutumin nan kwakwalwa mai ƙarfi wajen zakule-zakule dama ai intelligence din ne yasa suka rena qur'ani ko ba zan ce sun rena ba zaka ga cewa galibi saboda ba su tashi akan su tarbiyyantu da daukar sa da daukar hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wajen aqida ba sai suka dauka dama asali ita aqidar wata hanyar hankali ake tabbatar da ita tunda suka bace wannan hanyar shikenan suka ci gaba sai ya zama ana cewa razi a cikin wannan tafsirin nasa har wani har abubuwan da zaka iya koyar sihiri zaka iya samu a ciki sannan zai iya kawo maka hujjoji na hankali akan barna sai ce ai abu kaza ma na barna masu ita za su iya kafa hujja da kaza yana da littafi ne magana akan shirka da bautar gunki in ka karanta sai ka ji cewa shirka da kyau bautar gunki da kyau saboda yadda ya zuba hujjoji akan cewa ai an mutu wata hanyar ma za ka iya fahimtar kaza su fa dalilan su ma kaza da kaza da kaza ne har zai iya kawo maka hujja akan abin da babu sai ce amma wannan me da amsar ta bashi ne a kaina nan gaba zan bada amsa kuma ya gama littafin bai bada amsar ba to kaga wannan ai kawo shubuha ne da kawo rikici ba tare da an kawo maganin sa ba don haka dole ne a ce ma ɗalibin ilimi ya kiyaye irin waɗannan al'amura duk abin da zai rikita maka addini ya kai bawan Allah kar ka shiga cikinsa kuma duk abin da ka san shi a matsayin tabbace shine gaskiya to ka tsaya a kansa komai yawan shubuhar da mai bid'a zai kawo kar ma ka saurare shi musamman in kai ba mai karatu bane in ya zama kai kawai dan bi ne baka sanya da hujjojin ma suke ba to in dai ka yarda da aqida ta gaskiya kana da dalilai a kanta to ka tsaya kan wannan dalilin duk wanda zai kawo ma rudani ba ruwanka sai ka dau hanya irin ta su Imam Malik mun gane wannan Allah ya taimake mu Allah kuma ya tsare mana imani wannan shine dan tambihin da na so in yi amma ya wuce da tunda ya dauke mana wajen lokaci mai yawa mu je Allah subhanahu wataala yana cewa فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم duk wanda ya ja da kai ya yi jayayya da kai min fihi a cikin wannan lamari lamarin mai tunda ya ce alhaqqu min rabbika fala takun min almumtarin wannan gaskiya ce daga ubangijinka kar ka zama cikin masu kokonto to wannan gaskiyar duk wanda ya ja da kai a kanta shine fihi din faman hajjaka fi ai fi hada alhaq khususan fi ma ta'allaqu bi Isa alayhi salatu wassalam wa ma ta'allaqu bi khalqihi wa ma atharahu an-nasara fi musamman abin da shafi annabi Isa da halittarsa da abin da kiristoci suka bijiro da shi dangane da shi to duk wanda ya ja da kai akan wannan min ba'di ma ja'aka min al-ilmi bayan abin da ya zo maka na ilimi nan yaqini ake nufi aka kira shi ilmi dama yana daga cikin sunayen yaqini al-ilm al-ilmu yaqini al-ilmu daruri bayan ilimi ya zo maka hujjoji sun haɗu a gare ka to duk wanda ya zo zai ja da kai bayan ka bayyana masa ka kafa masa hujja ya ƙi faƙul to ka ce ta'alau ku zo ku waɗannan masu jayayya na du'u don mu kira abna'ana wa abna'akum mu kira ‘ya'yanmu da ‘ya'yanku wa nisa'ana wa nisa'akum da matanmu da matanku duk su zo a haɗu wa anfusana wa anfusakum da mu da ku duk mu zo mu haɗu thumma nabtahil sannan mu yi mubahala mubahala shine mula'ana ibtihali shine ayi addu'a Allah ya tsine mai ƙarya akan abu kaza mun fahimci abu shine ma'anar ibtihali sai yake shi mubahala mula'ana fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin sai mu dora mu sanya tsinuwar Allah akan makaryaci masu makaryata masu ƙarya ma'ana a ce da mu da ku duk wanda yake kan ƙarya to Allah ya tsine masa kun fahimci wannan ayar to ne shine abinda Allah ya bada umarni ai malam sa'ad yake cewa ai faman jadalaka wa hajjaka wanda ya ja da kai yayi musu da kai fi Isa alaihi salam dangane da annabi Isa alaihi salam wa za'ama annahu fawqa manzilati al-ubudiyyati ya riya cewa annabi isa ya tsallake ya wuce matsayin ubudiyya ma'ana shi ba bawa bane bal rafa'ahu fawqa manzilatihi ya ɗaukaka shi sama da matsayinsa min ba'di ma aka min ilmi bayan ko abin da ya zo maka na ilimi bi annahu abdullah wa rasuluhu bayan ko abin da ya zo maka na ilimi ya kine cewa shi annabi isa bawan Allah ne kuma manzo ne na Allah wa bayyanta liman jadalaka kuma ka bayyana wa wanda yake ja da kai dinnan ma inda ka abin da ke tare da kai min al-adillati dallati ala annahu abdun an'ama Allahu alayhi na da abin da ke tare da kai na hujjoji da suke nuni akan cewa annabi Isa alaihi salatu wassalam bawa ne da Allah ya ni'ima a kansa dalla ala inadi man lam yatba'ka fi hadha al-ilm al-yaqini to wannan yayi nuni akan kangarewar duk wanda bai bi ka ba akan wannan ilimi ne yake ne kun fahimci wannan mutum abin da yake faɗa shi ne duk wanda ya ja da kai bayan kuwa hujja ta bayyana shi yasa dama malamai suka yi magana akan mubahala din nan tana da sharuɗa daga cikin sharuɗan ta ba laifi mu amfana da ɗan wani abu da malamai suka ambata dangane da mecece ma mubahala din kanta don a amfanin da insha Allah zai mana malamai sai ambata mai ce mubahala na gaya mana ko tsinuwa a ce Allah tsino mai kare amma yaushe ake yi ana yin ta ne bayan an kafa wa mai rikici hujja an tsayar masa da hujja ya ki karba ya ce shi ga abin da ya da shi sai aka ce masa ai abin da ka kawo nan ba haka bane ga yadda gaskiya take ga hujja Allah mulki ya ce kaza ga shi hujja manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kaza in ya ji ya fahimta ya kangare ya taurin kai ya ki karba ya juya baya to sai a ce in ya tsaya akan matsayin da yake shi ne yana nan to sai ya ce to shikenan tunda dai an baka dalili kaki yanzu me za a yi sai a yi mai alatsi ne wannan shine tofin alatsi ne in ji bahaushe ko to gashi shine tofin alatsi ne ma'ana a yi tsine ne nuwa wannan ya tsine wannan ya tsine wannan akan abu kaza a ce duk wanda ba haka ba kaza to malamai sun shar'anta ya halatta ai wannan ibnu qayyim ya faɗa cikin zadul ma'ad cewa wannan abu asalinsa ya faru ne tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da nasaran najran duk da cewa ba a yi ba domin kamar da malamai zai ambata mana al-imam al-bukhari ya rawaito wannan hadisi السيد والعاقب daga cikin wannan hadisin Hudayfa ibn Liman ina duk da suka go wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ga abin da ake ci yace to ku zo da ƴaƴanku da matanku ga mu ga ku za a yi mubahala sai ɗayan su yace kai ka fa san wannan annabi ne fa in har muka yi wannan tsine ne da shi to mu ne za mu halaka za mu koma gida mu samu ba matanmu Allah ya halaka su don haka mu kyale shi shine suka gudu suka ƙi mula'an ba a yi ta ba wannan mubahala to amma shin in hali ya kama za a iya yin ta ko kuwa wannan yana mini mu kan matsalar maganar malamai kuma akan shi kan tattaunawa din tattaunawa da waɗanda ba musulmi ba tattaunawa da mulhidai tattaunawa da yan bid'a akwai ta ko babu asali akwai ta tare da cewa magabatanmu suna gudunta dangane da yan bid'a saboda shubuhar bid'a ta fi shubuhar kafirai shubuhar kafirai ba ta da tsanani sosai saboda ga maganin ta nan qur'ani da sunna shubuhar dan bid'a ko zai shiga qur'ani ne ya tsokano na wani wani kuma hankali wani kuma zai shiga hadisan ma ko ya rusa su ko kuma ya tsokano na amma dai akwai maganganu dai na malamai akan wannan bangare wanda ba taharimi ake mutulakan ba illa akwai tahziri na salaf suna gudun mutum ya shigar da kansa cikin abubuwan da ba za su amfani shi ba musamman in ya zama mutum bai iya mujadala ba duk wanda ya san bai iya tattaunawa ba Allah bai hore masa zakakurar kwakwalwa mai saurin tuno hujjarsa ba to kada ya tattauna da wani dan bid'a mun fahimci abu kuskure ne malami ya tsaya wani dan bid'a ko mai shi'a ko wani mai tasawufi da wani abubuwa bid'o'i da iri iri ko na ilmul kalami falsafa wani yazo ya ce zai ja da kai a wani abu ka tsaya ka tattauna da shi ta hanyar debate in ka san ba ka da kwari na hankali na yadda za ka iya zakuru don su ko in ce ita wannan harka ta tattaunawa mafi karfin abu a cikinta kafin hujjar ka shine iya fahimtar abu da iya kawo hujja ko kana da hujjar in baka iya kawo ta bayan za a ruɗa ka ana sa ka a kwana kai ne on the defensive to shikenan ba ka iya sanin yadda za ka kare kanka ba shi yasa nake gaya mana a farkon zancen nan cewa mutum ya mai da hankali wajen tattaunawa ya zama ya fahimci qur'ani da tadabburi ya zama ya amfani da hankalinsa wajen fahimtar alqur'ani ba ka kawai haddacewa ba ka haddace hujja tare da sanin abin da ke cikinta don malamai sun ba mu wannan ka'idar kuma tabbaci haka take malami ne kimiyya ya sha faɗa na sha gaya mana ita cewa ba zai yiwu a cikin alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a samu wata aya ko daya da take taimakawa bid'ar mai bid'a ba zai yiwu ba a samu maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ingantacciya da take taimakawa bid'ar mai bid'a duk wani hadisi da mai bid'a ya kafa hujja da shi akan bid'arsa to sai ka samu a cikin hadisin abin da zai rubuta kawai aikin ka shine ka je ka nemo wannan abu ka tsaya kai tadabburi a ayoyi kai tadabburi a hadisan zaka samu abin da zai nuna cewa istidlalin sa ba daidai bane ko mawdu'in da yasa abun ma akan sa ba akan wannan ake magana ba sai kai maganin sa amma idan kawai haddacewa nassin kai ba tare da fahimta mai kyau ba to zaka iya fadawa rani mun bin shan abu zaka ji akwai maganganun malamai akan wannan malam ibnu qayyim yana cewa as-sunnatu fi mujadalati ahli al-batil idza qamat alaihim hujjatullahi wa lam yanzihu in aka tsaye hujja akan ahlul batil sannan ba su komo kan daidai ba to sunna ita ce a bal asarru suka dage akan al'inadi kan garewa an yad'uhum ila al-mubahala to a kira su zuwa ga mubahala a ce to shikenan tunda kun dage sai kun nuna cewa ku ne da gaskiya shikenan sai a zo a ce akan abu kaza da muka tattauna duk wanda yake kan ƙarya Allah tsine masa mun fahimci abu wannan shine a zo a zauna tare wannan yayi wannan yayi a lokaci guda ba wani ya je ya faɗi wani abu da ya ga dama a wani wuri ba ana yin irin waɗannan abubuwa kuma galibi ibn hajar yana cewa a cikin fatul bari ya tattauna da wani mai amfani da hujjojin mulhidai irin masu inkarin Allah ma gaba ɗaya ya tattauna da shi ya ja da shi sai da ya tsayar masa hujjoji kaf mutumin yaki ya ce to mu ba mu ba mu yi mu ba ne da kai kuma aka yi mu ba aka yi mu ba yace bai wata biyu bai mutu shi wancan mutum dan malamai suna ambata cewa in dai an yi wannan mubahala an yi wannan tsineneniyar to Allah madaukaki galibi yakan amsa kuma kaga wanda aka yi wanda ba akan daidai din yake ba Allah na dauke shi yana mutuwa Allah jarrabe shi da wani abu sai dai a zamanin yanzu malamai a zamanin yanzu suna tsoratar da mutane cikin wannan abun saboda zamanin yanzu akwai makirci da yawa za a iya samun wasu masu ra'ayoyi munana za ku iya yin mubahalar da su sai su iya kulla wani abu su je su kashe mutum a ce mubahala ce ta kashe shi kun ga wannan wannan zamanin akwai hadarin abubuwa da yawa shi yasa kullum malaman ya zamani suke cewa mutane ku guji shiga harkar mujadalan nan ku guji tattaunawa nan ku guji kaza kaza saboda zamani ne na makirce makirce iri iri fiye da zamanin baya Allah zai tsare a zan faɗa mana kawai ɗin sharuɗan dan kada lokaci ya ƙure ba mu komai ba ikhlasun niyya lillahi na farko a yi don Allah wannan shine babban sharadi ya zama cewa manufar yin wannan abu da za a yi shine a tabbatar da gaskiya a ce muci gaskiya a rusa ƙarya yau da kuma taɓar da ɗakin da nuna rashin taimakon su waɗanda suke ma'abuta ƙarya kada ya zama kwaɗayin mutum a mubahala shine kawai a ce shine ya ci nasara ya fi ƙarfin yan bidi'a shine maganin kaza har mu zo daga wani abu da samarin suna yanzu suke yi suna sawa malamansu lakabi na wasu abubuwa wanda galibi ni ina kyamar irin waɗannan laƙuba maganin wane ne maganin kaza da kaza dodon yan kaza wannan abubuwan ba daidai bane ya kamata a nisance su yawa yana sa mutum gururi ya sa masa ruduwa ya ji cewa wani abu yake yi kuma alhali shi ba komai bane ya kamata samari irin yadda ake sa malamai su ruɗe in an suna wa'azi ku tai musu kabbara har su rikice mutum ya je faɗi abin da ma ba daidai bane wannan manhajin ba daidai bane kuma hakan a rika zuga malami a ce shine dodon yan bid'a dodon kaza da kaza wannan duk ba zai taimake shi ba ku yi masa addu'a Allah ba ƙara ba shi tawfiki akan abin da yake yi kuma ya zama manufarsa ta jan hankalin gyaran wannan abin da mutane suke wanda ba daidai bane ba kawai a zuga shi akan cewa shine kaza shine kaza wannan baya amfani tsakani da Allah kada ya zama garar din mutum shine kawai a ce shine ya ci nasara ko a tashaffi ko ramuko eh dama kila yana jin haushi a zuciyarsa bari ya samu damar da zai kwankara wa dan bid'a nan abun haushi duk abin da zaka yi in dan ka ba dan bid'a haushi ne shi ma sai ka rasa ladan ka mun fahimci abun ba wannan ne abun yawa kai domin ka samu ladan abun Allah kai domin nasara a sunna ka samu nasara wannan shi ne babban abu da ya kamata amma kada ya zama a zuciyarka san a tashaffi ne ko Allah ka ji cewa ai yanzu kai ne kafi kowa kai ne kafi kaza da kaza wannan ba daidai bane duk da cewa in Allah ya ruguza kafirai ya ruguza yan bid'a wannan akwai maganin wani abu a zukatan mutane ai ko kamar da Allah ce wa yashfi sudura qaumin mu'minin in Allah madauki ya maganin kafirai Allah yana sa zukatan mu'minai Allah ya warkar da damuwarsu to amma kar ya zama cewa kai manufarka shine a daga ka ko a daga labarin ka ko a je ana cewa kai ne magani kaza maganin kaza na biyu an takunu mubahalatu ba'da iqamati al-hujjati 'ala al-mukhalif ya zama cewa bayan an tsayar masa hujja ne aka yi wannan na uku an yi tabayyana min amrin mukhalif israruhu ala al-batil ya zama cewa shi wanda ya saba din dogewarsa akan ƙaryan nan ya tabbata cewa ya dage ya ki karɓar gaskiya bayan duk abin da aka faɗi sannan an takuna fi amrin hamin min umuri dini ya zama a cikin manya-manyan al'amura na addini ba al'amuran istihadi ba ba a yin mubahala akan abin da ya shafi matsalolin fiƙihu za a yi jalsatul istiraha ko ba za a yi ba sai ku je ku mubahala ba a yi wannan mun gane wannan ai matsala ce ta fiƙihu yawa amma matsala ta aqida matsala ta aqida gashi Allah ya faɗa a Qur'ani kuruku wani yazo ya ce ba haka bane ya kawo shubuhi a gawo masa maganin shubuhin ya ki karba ta irin wannan abu kamar masu kafirta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da makamantan irin waɗannan abubuwa da manya-manyan dai matsaloli na shirke-shirke da wasu suke aikatawa suna gyara su da sunan cewa girmamawa ce tawassuli ne duk irin waɗannan abubuwa sun cancanci masail ne usuliya ba masail ne ijtihadiyya ba da dai makamantan waɗannan abubuwa da matsalolin da suka shafi siffofin Allah din da makamantansu wannan kenan a ce wala yajuzu an yud'a bidhalika illa liman yastahiquhu min al-mushaqin ba a yin addu'ar cewa Allah ya fushi da wani Allah tsine masa sai wanda ya cancanta yau ba haka kawai mutum zai zo ya yi mubahala haka kawai ba mun san irin abin da wasu suke wasu wani ya dole qur'ani a kansa ko irin wani ne mai baro ta yake cewa ko yana yawa gari gari ya dole qur'ani a kansa wallahi in ya rantse da Allah har da cewa wai Allah bai kyauta ba mun kashe shi ba to yanzu wannan ko rashin ladabinsa Allah zai ma watsi da harkarsa Allah ba zai kula irin waɗannan ba sai a rabu da su saboda na farko ba a kan gaske suke ba sannan kuma akwai rashin hankali ma a ciki yana nuna kamar wannan ƙarfin zancen da yake shi ke nuna cewa akan gaskiya yake in izala gaskiya ce ya Allah kar in kar in tashi daga wannan gurin kaza da kaza wannan akwai rashin hankali a ciki yawa Allah ya kyauta ba ita ce mubahalar da ake magana ba a wannan ne mu bashi haka na abin da ya shafi sharuɗin mubahala ga maganganun malamai din hukuncin ta dai shine in bukatar ta ta kama in malamai a kowane zamani malamai mabiya sunna sun ba da fatawar yin babu laifi in ta kama a hakan in ko wani abu da ake tsoro to a kauce mata yana da amfani kar ya zama an auka cikin abin da yake ba daidai ba kamar da na ambata mana wancan misali a zamanin yanzu wasu masu mugun nufi din za su iya zuwa su kashe wani malami bayan mubahala dan a ce ai mubahala ce ta kashe shi ko ba haka bane su kuma saboda su ci wannan a zamanin yanzu da ba security din nan a wurare waɗannan abubuwan duk za su iya faru don haka duk abin da zai jawo wani abu ko na tashin hankali da me to kauce masa shine mafi kyau musamman a lamura ne waɗanda babu wani tabbas a kansu Allah kare mu mu je mu ci gaba da abin da malam Sa'di ya ambata mana sai ce dalla ala inadi man lam yatba'aka fi hadha al-ilm al-yaqini sai ce falam yabqa fi mujaladatihi fi mujadalatihi fa'ida tastafiduha wala yastafiduha huwa sai ce in an nuna masa hujja yaki an dora shi a hanya yaki ya tsaya akan abinsa to a ci gaba da tattaunawa da shi babu wata fa'ida shi ba zai fa'idanta ba kai ba za ka fa'idanta ba li'anna al-haqqa qad tabayyana domin ko gaskiya ta riga ta bayyana kamar yanzu idan aka ce ma an yi irin wannan tattaunawa din ga a gaban mutane in gaskiya ta bayyana cewa an ka da shi ai ya isa ko ba haka bane ya kasa kawo hujja akan abin da ake tattaunawa akai amma in ya dage din to shine sai a kai ga wancan to sai ke cewa fa jidaluhu fihi jidalu mu'anidin jayayya da shi a wannan lamari jayayya ce da kangarare mushaqin lillahi wa rasuli wanda ya saba wa Allah da manzansa qasduhu ittiba'u hawahu manufarsa ita ce ya bi son zuciyarsa lattiba'u ma anzalallah ba bin abin da Allah ya saukar ba sai ce fa hada laysa fihi hila wanda ba wata dabara dangane da shi fa amrullah fa amara Allah nabiyahu sai Allah ya umarci annabinsa an yantaqila cewa ya ciru daga maganar tattaunawa da su a koma ila mubahalatihi wa mula'anatihi cewa ai mubahala da shi ai wannan tsinene ne fa yad'una Allah sai su roki Allah wa yabtahiluna ilayhi su kaskanta zuwa gare shi asalin ibtihali ana kiran sa ma'anar wannan ibtihali ka kaskanta ka risuna ga Allah subhanahu wataala sai su kaskanta zuwa ga Allah an yaj'ala la'natahu cewa ya Allah ka sanya tsinuwarka wa uqubatahu da uqubar ka alal kadhibi min al fariqain akan maƙaryaci a wannan daga cikin wannan bangarori guda biyu cewa da mu da wani wanda duk yake kan ƙarya Allah ka halaka shi yace huwa wa ahabbu an-nas ilayhi shi zai zo yayi wannan abu ma'ana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi aka bawa umarni wa ahabbu an-nas ilayhi da mafi a soyuwar mutane zuwa gare shi mutanen da ya fi so mutanen da suke a dangin sa na jini shi ake nufi a nan dangi na jini da su ne ake yin mubahala shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya kira a zo a mubahala har ya kira Aliyu ya kira Fatima ya kira Hassan da Husaini radiyallahu ta'ala anhum ajma'in dan ai wannan mubahala domin da mutum zai wani yana kiran waɗanda suke makusantansa na jini to shine abin da yake sa za ga alkafan shi'a suna amfani da wannan hadisi suna kiran sa hadithul mubahala ko ayatul mubahala cewa gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira Aliyu yace kaza da kaza wannan har suke sa shi a dalilan cewa ya kamata ya zama Aliyu shine imami saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi a mubahala kuma kamar da muka faɗa wannan da yana shiru ɗanin shi a da rashin fahimtar su kasancewar suna amfani da ahadithul fadli ahadithu fada'il ali yastadillunaha wa yadulluna annaha takunu adillatan li istihqaqihi lil imamati wannan abin da suke gani kenan wannan kuma ba haka bane wato hujjoji da suke nuna falalar sayyidina ali kuma akwai su burjik ga sunan a cikin qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musamman a hadisi qur'ani ma akwai min babil umum ba tare da sunansa ba a hadisai kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi sunansa da falala sosai da yawa to waɗannan hadisai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba dalili ne akan shi ne ya cancanta ya zama khalifa bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba domin in wannan ne ai wani ma wanda ba shi ba akwai wannan hadisai na falala a kansa harka ce mushtaraka ai mun sha bayani dai akan wannan yawa to sai sai ya kira ƴaƴansa wal ab- ah, al aulad wal abna ƴaƴa da maza da mata wan nisa da mata na aure fada'ahum annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira su ila zalika ya kira su waɗannan nasara zuwa ga wannan fatawallau amma sai suka juya baya wa a'radu suka juya baya wa nakilu kuma suka noki shine idan abin da ake nufi da nakalci ne mutum an yi shiri zai rantsuwa sai ya ki rantsuwa shine ake cewa nukuli nukuli kai ba nikal ba nukuli ana kiran su nukuli mutum an- an sai ka zo rana kaza za ka kafa shaida kuma za ka rantsa ya kan kaza to in ya ki ya gudu shi ake cewa yayi nukuli shine wani- wannan nakilu an ce su zo za a yi wannan mubahala sai suka noke suka zare jiki suka gudu wa alimu annahum illa anuhu sun san cewa in suka yi wannan mula'ana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam raja'u ila ahlihim za su koma zuwa ga iyalansu wa auladihim da 'ya'yansu falam yajidu ahlan ba za su samu iyali ba wala malan ba za su samu dukiya ba wa ujilu bil uqubati za a gaggauta musu uquba faradu bi dinihim sai suka wadatu suka gamsu da addinin su ma'a jazmi indi butlanihi tare da tabbacin cewa akan ƙarya suke ta ina malam ya gano wannan jazmi na farko kin yaddar kuma sababin kin yaddar me ɗaya daga cikin su ya ce wa kai ka san fashi annabi ne to a nan magana ta ashe sun san cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo ne na Allah in aka yi irin wannan mubahala da shi halaka ake duk wanda ba shi ba halaka ne to shi yasa suka koma suka ce bari su ci gaba da addinin su a koma me za a yi kuma dama galibi waɗanda suka ki karɓar gaskiya akan haka suke halaka yace eh din ai dama shine karshen abu ko an takura shi an takura shi kawo hujja bai kawo hujja ba to yanzu sai me yace eh din sai an yi din shikenan to magana ta kai eh ma'ana dai babu zancen hujja amma eh din sai an yi abun da yake iyaye da kakanni gargajiya da sauransu sai ya je ci gaba da yi sai ce wa hadha ghayatul fasad wal inad wannan ko shine matukar barna da kangarewa fali hadha qala shi yasa sai Allah subhanahu wa ta'ala yace ka karanta inna hadha lahu al qasas sai Allah subhanahu wa ta'ala yace inna hadha lahu al qasas al haqq lalle wannan shine ko ita ce kissa ta gaske kun ga an ƙara nan naga mana bayan an ce al haqqu min rabbika fala takun min al mumtarin فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا سألتكم إن هذا لهو القصص الحق للي ونم شيني قصة قصة دام شيني أكاو مك أبو دتي دتي إيه أكا أقصى مك لباري أجيرو أي ناريتي شيني نانا القصة ai maka naretin labari a ce da aka kaza sai aka kaza da aka kaza sai aka kaza to wannan shine na gaskiya wa ma min ilahin illa Allah babu abin bauta da ya cancanta a bauta masa sai Allah annabi Isa ba Allah bane annabi Isa ba abin bauta bane wannan shine abin da ake nufi a wannan mun gane inna hadha lahu al-qasasul haqq wannan ita ce magana ta gaskiya labari na gaskiya duk wanda zai ce annabi isa Allah ne ko dan Allah ne maganarsa ba gaskiya ba ce wa ma min ilahin illa illa Allah babu abin bauta bisa cancanta sai Allah wa inna Allah lahu al-azizul hakim kuma lalle Allah shine al-azizu mabuwayi al-hakimu kuma gwani gwani shine fassarar al-hakim ya gwani komai duk abin da kaga yayi da hikima shi yasa suke ce masa alhakim a ce mai hikima eh mai hikima bangare ce ta gwani duk gwani mai hikima ne in gana ba to in ko aka ce gwani ne to dama ba zai yi ba sai da hikima Mm. Ah, sai Allah sun tsara ce fa in tawallau fa inna Allah alimun bil mufsidin malam tabari a malam sa'adi yake cewa ah, yau fadin Allah madaki fa in tawallau in suka juya baya suka ƙi fa inna Allah alimun bil mufsidin to Allah a sane yake da mabarnata masani ne sai kawo shi da sigar shi ma ah, fa'il ma'ana Allah masani ne cikakken sani ciki da waje ya san mabarnata duk zancensu ya san zahirinsa abinda suka ɓoye a zukatansu duk Allah ya san shi to malam sa'idi yake cewa bayan wannan ce fa in tawallaw fa inna Allah alimun bil mufsidin fa yu'aqibuhum bi man sharhin wancan ba tunda magana ce a bayyane take ko bai kawo mana wani ta'liqi akan ta ba cewa inna hadha la huwa al qasas al haqq wa ma min ilahin illa Allah wa inna Allah la huwa al aziz al hakim sai ce fa in tawallaw fa inna Allah alimun bil mufsidin fa yu'aqibuhum don haka yana sanar da su don haka zai musu uquba domin in Allah ya kawo subhanahu wa ta'ala yi maganar mabarmata cewa sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza sai kuma ya biyo bayan abin da cewa yana sane to abin da ake nufi yana sane da abin da suka yi to a kenan me zai kama su kun gani shine hikimar a kawo alimun bayan a kawo maganar barna duk mai laifi in bayan maganarsa bayan an ba mu labarin laifinsa sai aka kawo maganar ilimi to ana nufin Allah a sane yake da shi Allah kuma zai masa hukuba fa yu'aqibuhum ala zalika ashadd al-uqubati zai musu hukuba mafi tsananin hukuba wa akhbara ta'ala to Allah madauki kai ba da labari a ashe yayi wannan sharhi ko yace inna hadha ay allazi qassahu Allah ala ibadihi wannan abin da Allah madauki ya ba da labarin sa akan bayinsa lahuwa al-qasasul haqq shine wato labari na gaskiya wa kullu qasasin yuqassu alaihim duk wata kisa da ake basu ita mimma yukhalifuhu ne daga abin da ke sabawa wannan wa yunaqibuhu kuma yake warware shi fa huwa batilun to barna ce kamar da dai karrara mana tunda mun tabbatar da maganar gaskiya to duk abin da saba masa menene barna ce ƙarya ce su shi man ce wa ma min ilahin illa Allah babu abin da ya cancanta a bauta masa sai Allah fa huwa al-ma'luhu al-ma'budu Allah shi ne abin bauta haƙƙan da gaske da al-ma'luhu da al-ma'budu ma'ana su ɗaya haƙƙan bisa cancanta alladhi la tanbaghi al-ibadatu illa lahu wanda bauta ba ta tabbata ga kowa sai ko ba ta cancanta ba ga kowa sai shi kuma ba ta kamata ba ga kowa sai shi wala yastahiqu ghayruhu wani wanda ba shi ba baya cancantar misqala dharratin min al-ibadati wani gwargwadon ƙwayar zarra na ibada wa inna Allah la huwa al hakim kuma lalle Allah mabuwayi ne shi a allazi qahara kulli shay'in wanda ya rinjayi komai da komai wa khada'a lahu kullu shay'in kuma duk abin da ba shi ba komai ya kaskanta zuwa gare shi ya miƙa wuya gare shi al-hakimu Allah shine mai hikima gwani allazi yadau al-ashya'a mawadi'aha mai sanya abubuwa a bigiran da suka dace walahu hikmatu tammatu fi ibtila'il mu'minina bil kafirin kuma yana da hikima cikakkiyar hikima ta yadda yake jarrabar muminai da kafirai kun gane wannan abu wata mahanga ce malam wani lungu ne kwakwalo mana shi Allah ya jarrabi muminai ya hada su da kafirai kafiran nan su ta damun su da kwawo hujjojinsu na ƙarya da menene shi kansa ibtila'i to wannan hikima sai ga Allah yanzu irin zamanin da muke ciki shubuhar da muke fama da ita a zamanin yanzu wallahi ta kai a ce ba wani aiki da malamai suke zerar da shubuha amma ba sunna bace ta Allah kuma ba daidai bane a ce ba mu da aiki zerar da shubuha dole ya zama ai takririn mutane akan gaskiya amma irin yadda shubuha ta yawa a zamanin yanzu kiristoci shubuha suke da ita akan sunna yahudawa babban abin da ya name su shine sunna shi sa kun ga ba mai tashin hankali a duniya irin ahli sunna ko ba haka bane yanzu ku duba kasashen mutane ba waɗanda suke shan wahala irin kasashen ahli sunna da ahli sunna shi ake tuhuma da cewa shine mai tashin hankali yana zaman lafiya ana kashe shi a ce shine mai tashin hankali sannan kuma duk wani da ba yahudi da kirista a cikin musulmi kuma da mai shi'a da sufi da mai kaza da kaza duk kowa ba wanda baya so irin ahli sunna ba mai damun sa yace wahabiyawa ne yan kaza ne yan kaza ne a ƙarƙariya kun ga wahabiyancin nan ba su taɓa kiran kansu wahabiya ba amma wasu ne suka kira su da suna wahabiyawa ake riƙa musu sannan kuma a ce musu maƙiya manzon Allah maƙiya Allah yan kaza yan kaza duk wannan su ake wa mai bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan menene ba ibtila'i bane jarabawa ce dan haka sai a kokari a ci wannan jarabawa a yi ikhlasi a yi da'awa don Allah kuma sannan cikin hikima da dalili sai ce wa yuqatilunahum suna kafirai za su rika yaƙa su wa yujadilunahum suna jayayya da su wa yujahidunahum suna jihadi da su bil qawli wal fi'li da baki da kuma aiki kamar da na dan bata mana yanzu irin kuɗin da ake kashewa dan a kauda hankalin mutane daga addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala Allah ne kawai san shi a al'ummar duniya yanzu mafi yawa wanda ba masu sun sunna ba sun haɗu da yahudawa da kirista da shi'a akan ayyukan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ƙasa da ta inda kuka sani da inda ba ku sani ba abin da ake ta fama da shi kenan ai ta turo shubuhohi ai ta turo shubuhohi ai ta taimaka musu ta hanyoyi da yawa Allah san ta'ala muke roƙo ya ƙara taimakon addinin sa kuma ya ba mu lada akan jarabawar da ya jarrabe mu da ita a wannan zamani kar kai tsammanin wani abu ne na tashin hankali kar ka damu ka tsaya akan gaskiya ka yi adalci kar ka zalunce su ko sun zalunce ka kuma kai karatu ka bi hujja ka yi bayani baki mai daɗi kalma mai kyau adalci hujja sai ka ci nasara Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala ya taimake mu saboda lokaci sai mu tsaya a nan da fatan Allah subhanahu wataala ya kare taimakon addinin sa ya taimaki sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu zaman lafiya da nutsuwa da kwanciyar hankali Allah ya tsare mana abin da ya kuntata wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk